Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25 da sittin A Nijar kuma ana kama mu a tashar mu ta biyu Africa da ke yamai kan mita 200.5 a zangon FM a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara'a nomar sarauniya da lol da niyya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa rediyo ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Abdulaziz Adili Toro ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu za mu leƙa jihar Nasarawa da ke Najeriya inda za ku shi cewa jam'iyyar PDP a jihar na shirin garzayawa kotu. zaben da aka yi ba zaben da aka yi ba wannan haɗin baki ne na hukumar tsaro security da haɗin baki da inec da kuma apc haka kuma za mu duba irin rawar da sabbin amurisun da 'yan najeriya suka zaɓa za su taka lokacin da na yi majalisar tarayya alhamdulillah mutanen da na wakilta yola nord yola sa'ad da gida sun ce na taka rawan gani to hakika za a wannan ko majalisar dattabai insha Allah zan daura akan inda na tsaya a can kamar yadda aka sani a kowace ranar jama'a ta Allah muna buɗe muku layukanmu na waya don ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan lamarin da suke ci muku to a ƙwarya saboda haka sai ku shirya kiran lambar mu ɗaya biyu biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar don bayyana ra'ayin naku baya duka waɗannan har ila yau muna tafe da shirin wasanni a takaice daga ƙasar kamaru amma duk sai an sha kanu labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Babban kungiyar 'yan tawayen kasar Sudan ta kudu na yin kira ga shugaba Salva Kiir akan ya samar da kudaden aiwatar da yarjejeniyar samar da zaman lafiyar da aka rattabawa hannu a shekarar da ta gabata. kungiyar ta kuma buƙaci ƙasashen sudan da uganda a kansu matsawa kiran lamba har sai ya fito da kuɗaɗen Ranar 12 ga watan Satumban da ya gabata ne gwamnatin kasar da kungiyar 'yan tawayen Sudan da ake kira SPLMIO a takaici suka sanya hannu a yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin basasar Sudan ta kudu a birnin Addis Ababa. Mataimakin shugaban kungiyar ta SPLMIO Henry Odwo ya ce duka bangarorin da suka cimma yarjejeniyar sun gaza wajen cika muhimman abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa ciki har da haɗe mayakan 'yan tawayen da rundunar sojan ƙasar. Odwo ya kuma zargi kyar da gaza wajen samar da kuɗaɗe don kwamitocin da aka ɗorawa alhakin aiwatar da yarjejeniyar. Yau jama'a Kir ya tashi zuwa birnin Vatican don ganawa da Papa Roma Francis. Wani mai magana da yawon shugaban Ateni Wek Ateni ya ce shugaban zai bayyana wa Papa Roma halin da yarjejeniyar samar da zaman lafiyar ke ciki. Ya kuma ce gwamnatin Kir na fatan Papa Roma zai fito fili ya karfafa gwiwa kasashen duniya wajen ba da karin gudunmuwa don aiwatar da yarjejeniyar ta samar da zaman lafiya. Adadin marasa aikin yi a ƙasar Turkiyya ya kusan kai shekaru goma yana ƙaruwa lamarin da ke daɗa munanta yanayin tattalin arzikin ƙasar a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan gabanin muhimmin zaben da ke tafa a ƙasar. A cewar wasu alkalama da aka fidda yau jama'a, yawan marasa aiki a Turkiyya ya ƙaru da kashi goma sha uku da dugu biyar cikin ɗari, adadi mafi yawa da aka gani a ƙasar tun shekarar dubu biyu da goma. Yawan marasa aiki a kasar yanzu haka ya kai miliyan hudu da dubu ɗari uku. Adadin na marasa aikin yi shine rahoton tattalin arziki mara daɗi na baya-baya da hauhawar farashin kayayyaki a kasar da ke fuskantar durƙushewar tattalin arziki. Erdogan na jagorantar yakin neman zaɓe na jam'iyyarsa ta AK don ci gaba da samun goyon baya mai ƙarfi a biranen Turkiyya. Ko da yake duk da waɗannan munanan rahotannin na tattalin arziki da ake bankaɗowa shirin zaben da za a yi ranar 31 ga watan nan na Maris na ƙara zafafa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 49 suka rasa rayukansu wasu fiye da 20 kuma suka samu raunuka a cikin harbe-harben da aka yi a wasu masallatan juma'a guda biyu na ƙasar New Zealand a yau. yanzu haka an cafke wasu mutane uku maza da mace ɗaya dangane da harin ko da yake prime minister new zealand jacinda arden ta ce daga cikin mutanen ba wanda sunansa ke cikin jerin sunayen mutanen da ma'aikatan tsaro ke mai da hankali a kansu tuni aka riga aka tuhumi ɗaya daga cikin mutanen wani ɗan shekaru 28 da haihuwa da laifin kisan kai kuma gobe asabar idan allah ya kai mu ake sa ran gabatar da shi a gaban hukuma kamar yadda kwamishinan 'yan sanda mike bush ya bayyana injiniyoyi masu bincike sun gano wani karfe da ba a daidaita ba wato da ba a daidaita shi da kyau ba a cikin jirgin saman kamfanin jiragen ethiopia da ya faɗi ranar lahadin da ta gabata har da kan mutane 157 da ke cikinsa suka hallaka Wasu da ke da masaniyar yadda binciken ke gudana sun ce irin wannan karfen mai daidaita jirgin da ba a daidaita ba ne aka samu a cikin jirgin saman kamfanin Lion Air na kasar Indonesia da shi ma ya fada a watan Oktoba shekarar da ya gabata. Duka jiragen biyu dai na kamfanin Bowen ne kirar 737 nau'in Max 8. yanzu haka dai akwatunan da ke dauke da bayanai da kuma sautukan jirgin na ethiopia sun riga sun isa kasar faransa inda masu bincike ke bincikar su a gaida maryam dauda labaru ne ka saurara daga sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla yanzu sai rahotannin kuma za mu fara ne daga jihar Nasarawa inda jam'iyyar PDP a jihar ta ce za ta je kotu saboda rashin gaskiya da ta ce an yi mata a zaben gwamna da aka gudanar makon jiya. Wakilin murya Amurka Zainab Babaji ta aiko muna da wannan rahoto. Jami'ar PDP a jihar Nasarawa ta ce za ta je kotu saboda rashin gaskiyar da ta ce an yi mata a zaben gwamna da aka gudanar a makon jiya. Shugaban jami'ar PDP a jihar Nasarawa Francis Orogu ya ce jami'ar APC ta haɗa kai da hukumar zaɓe da jami'an tsaro wajen yi mata magudi a zaben. Zaɓe da aka yi ba zaɓe ne aka yi ba. Wannan haɗin baki ne na hukumar tsaro security da haɗa baki da INEC da kuma APC. Zaɓe an gama unit PDP ta ci zaɓe. Returning officer da aka zaɓe su. ra'ayin APC sai su ta rushe mana kuriya an rushe mana kuriya kusan dubu dubu da dari da dari biyar a Nasarawa state a wannan gwamnati na ba na shugaban kasa ba na gwamnati kenan inda su suka ci zabe ko an yi ba voting ko an yi mai sai haye. To yanzu kuna kaman ba yi muku adalci ba kenan? Gaba daya mama na ba yi zabe a Nasarawa state ba duk cuta suka yi. Ina gaya maki cewa Colossus Center ba na samun kuriya guda resolution guda biyu. To yanzu wani mataki za ku ɗauka? Abu da ya kamata mu doka abu da doka ce mu za mu yi. Za ku je kotu kenan. In Allah ya yarda. Don mun ga cewa ko ba mun ga wannan kotun ba ne a cikin waɗannan profesor zina bari ba. Da yake mai da martani sakataren jam'iyyar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello ya ce suna shirye don haɗuwa da jam'iyyar ta PDP a kotu. Tun da dai sun faɗa cewa za su tafi kotu ba damuwa za mu iya saduwa a kotu mu kuma muna son su sani cewa ba su da jama'a a jihar Nasarawa. saboda yi batun ma an soke musu kuriya ba ta so ba don kuriya iya inda ka soke kuriya mu ma akwai yadda an soke na. saboda haka ba wani abin mu ba ne so riga sun faɗi a zabe kuma duk mutumin da ya faɗi a zabe ba za ka hana shi kuka ba su ɗauki kaddara su zo su su da wanda Allah ya bashi saboda a raya da nasarawa Na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Nasarawa inda na kira lambar wayar kakakin hukumar amma bai ɗauki wayata ba. A bangaren jami'an tsaro kuwa, kwamandan rundunar tsaron al'umma ta Civil Defense Muhammad Gida da Fari ya ce ba su haɗa kai da kowa ba, sun dai ba da tsaro ne don gudanar da zabe mai tsafta a jihar. Kuma ma Allah na tuba wa zai zuwa gari mu ce yana su haɗa kai da mu. Kafin mu ɗauki wannan aiki sai da muka yi rantsuwa za mu kutanta gaskiya. Kuma mu fa product na gwamnatin kasa ba ta jiha ba. saboda ka ba ma ba ma ka kamin da ake cewa not answerable to anybody from the state level saboda ka ba ma karban wani doka daga nan jiha saboda kaga mutum a zuwa ce a hada kai da mu zai yi wuya gaskiya kwamandan rundunar tsaro ta al'umma kenan wato civil defense a jihar nasarawa muhammad gida da fari zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria To Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma sai mu leƙa birnin tarayyar Abuja da ke Najeriya inda wakilinmu Nasiru Adam Alhikaya ya duba mana batun sabbin 'yan da aka zaba a karon farko. sabbin 'yan majalisar dattawa da za su sha rantsuwar fara aiki cikin 'yan majalisa 109 a majalisa ta tara na cewa sabuntarsu ba za ta sa su kuma tamkar 'yan kallo a majalisar ba wasu daga 'yan majalisa za su mai gurbin fitattu da aka sani a majalisa ta takwas kamar uba sani da ya yi nasara kan shehu sani da mr ishaku kilif da ya kawar da binta masu garba da irin ibrahim bomai da ya gefantar da nasarar muhammad hassan dambu sabon sanata uba sani ya ce zai yi amfani da kwarewarsa a wasu bangarori don tasiri a majalisar ni ma kana da kake gani ba yau na fara aiki ba kar ka manta shekara goma sha hudu da suka wuce na ba mai girman shugaban kasar najeriya gaba da shawara kuma na yi magana da yamun shugaban kasar najeriya duk kasashen duniya da saboda haka ni ma gogagge ne a fannin gwamnati saboda haka wannan wuri ba wuri bane sabo an gudu in Allah yadda ita kuma Aisha Binani daga Adamawa da ta taba zama a majalisar wakilai yanzu ta samu zama yar majalisar dattawa a lokacin da na yi majalisar tarayya alhamdulillah mutanen da na wakilta Yola North Yola South da Gida sun ce na taka rawan gani to hakika za a wannan ko majalisar dattabai insha Allah zan daura akan inda na tsaya a can za mu daura akan abun da muka tarar da 'yan uwanmu mata suka yi a ed senate domin sun taka rawan gani akan yadda za su ga cewa mata sun shiga cikin harkan gwamnati da kuma harkan takara har su kai mace to in allah yadda mu shida da muka samu mata yanzu za mu dora akan abin da muka tarar suka yi in allah yadda muna ganin kuma da addu'o'i insha allah ko ba mu kai ga cimma buri duka ba dai in allah yadda za mu samu iyakun Shugabannin addini da sarakuna na kiran rungumar kaddara ga waɗanda ba su yi nasara ba da riƙe amana ga waɗanda suka yi nasara. Ga abun da shugaban Jibius sheik Abdullahi Balalau ke cewa. Kira ga su 'yan siyasan su zamanto kalmomin su a kowane lokaci zama abin da zai taimaka wa zaman lafiyan wannan ƙasa ne. idan suka yi wannan to sun yi abin da ya kamata kuma kada ɗauki abin cewa ko ana ha maza ana ha mata a je a yi ta yin abin da zai zamanto ya haifar wa ƙasar nan rashin zaman lafiya ba wanda yake fatan haka kullum malam bahaushe na ce zaman lafiya ya fi zama dan sarki har ma mun gane cewa ya fi zama sarkin don haka sai kenan idan an yi wayannan zaɓuɓɓuka dole waɗansu za su samu waɗansu kuma za su rasa to wanda Allah ya kaddara suka samu su gode wa Allah waɗanda ma suka rasa su gode kuma su yi hakuri su gode wa Allah subhanahu allah su yi hakuri. jam'iyyar APC ke da rinjaya sabuwar majalisar inda PDP ke biye da ita da irin hakan nema ya kasance a zaben 2015 Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja najeriya ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji Sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sa. To da Nasiru Adamu Alhika yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda matasa daga kungiyar haɗin kan kasashen da ake kira Conseil de l'Entente suka lara a birnin Yamai domin tattauna akan batutuwan da suka shafi ayyukan gina hanyoyin zirga-zirga da dubarun tattalin su. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. lura da asarar ɗimbin kuɗaɗen da rashin mutunta ka'idodin gina hanyoyi ke janyowa gwamnatoci a ƙasashe masu tasowa ya sa matasan kasashen kungiyar kawance ta conseil de l'entente waɗanda suka hada da nishar burkina faso cote d'ivoire togo da jamhuriyar benin shirya wannan haduwa da nufin nazarin hanyoyin da za su bayar da damar takawa wannan matsala birki in ji shugaban wannan kungiya garba kiyo futa yau da yadda za a yi matashi su san da hanya an yi su ne ake ma hanya an yi ta dan shekara talatin arba'in ake yi kenan wanda ya hanya yau tana goba shi zai in wanda ta ba kenan iya da kyawu yau mu matasa mu samu kanmu da mu ne ake ma mu kawo gudunmuwan mu mu kawo ko goyon baya hanyoyin da ake yi su yi in da ake tsammani basu hanyoyi akasari duka bashi ne ake ɗauka ana yin hanyoyi don ka an ɗauki bashi an yi abu da wuce shekara biyar ba ya lalace wanda aka ɗauka bashi tun wurin shi an yi kashe mu raba don ka jan hankalinmu shine mutanen da ake ba aiki su tsada daidai gwalgwado su yi aikin su hanyoyi kowa sani hanya an ta yi da kyawu unhani da yawa ke ciki yau ko zirga-zirga 'yan adam in babu hanya mai kyau mutane su ne suke wahala ba yau ba kungiyar haɗin kai ta conseil de lantan ta buɗe wata cibiyar da ake kira sefer don horar da matasa a fannin gine-ginen hanyoyi da tattalinsu a wani matakin samar da ƙwararru kuma wadatattun ma'aikata sai dai akasarin 'ya'yan ƙasashen da aka yi abin domin su ba su da masaniya akan wannan cibiya da ke da mazauni a birnin Lome na ƙasar Togo. Dalili kenan aka gayyato shugabanta Dr. Orojogo Sama domin gabatar da laccar jan ra'ayin matasa. c'est une autre ouverture pour eux pour aller se faire former. Minista da ke kula da harkokin kasashen Afirka Madam Lamido Salamatu Balagoga wacce ta jagoranci bikin buɗe wannan taro na ganin yunkurin na matasan kasashen conseil de l'entente a matsayin wata hanyar magance matsalolin da ke haddasa jan kafa a yayin ayyukan gine-ginen hanyoyin zirga-zirga ana koya musu entretien routier gyare-gyaren hanya ana koya musu gyare-gyaren manyan motocin nan da suke yin entretien gyare-gyaren su ba sai an ce ba a te a ɗauko yanzu kamar satom da take aikin hanya a ce yau wani motas ko injin su ya lalace wajen tanut ko wajen surat a ce sai an nemi wani injiniyar ya zo daga faransa ko daga wani kaga matasan namu suna iya wannan aiki Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. yan warani sinjay tisana tabar sukoz tarandar shinawan tinire sastana To madalla a gaida Sulaimu Barma daga Yamai. gamar da kuka ji a farkon shirin yau ranar juma'a ce ranar da muke buɗe muku layukanmu na waya domin ku kira ku gaya mana albarkacin bakin ku akan lamarin da yau da kullum yanzu kuma lokaci ne da zamu mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Salamu alaikum wani akan layi. Malami Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa gaishe ka kana lahiya? Alhamdulillah ina lafiya salam. To gare ka ba mu albarkacin ba Yau yau ne yau na ra'ayi dangane da wannan rana ta Juma'a muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama aka gabatar da zaɓuɓɓukan gwamna a Najeriya lafiya a lokacin da wasu 'yan kurakurai da haka rima muke mika jinjina ta musamman ga shugaban da hukumar da kuwa sagu yadda yake mika gode shi ga Allah subhanahu wataala da yan majalisun shi da kansilolin shi da shugaban ke APC na da kuwa sagu suna jinjina da girma gwamnan jihar gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu ina duka wannan shi ta kara next level da ya samu muna fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da alkhairi wannan sakon na shugaban da kuwa karamar hukumar da kuwa sagu Ahmad Suleiman Sabi Hindi muna mai jinjina Allah ya sa a tashi lafiya. Mun gode kwara alhaji musa yan sai mu leƙa kebi wani da kebi eh, salamu alaikum suna na dan saba mai fata wuri Na asuba kana lahiya lahiya lauya aiki alhamdulillah to ana asuba gare ka to farko ina so in rika godiya na da Allah da Ubangiji Allah ya ba gaba Muhammadu Buhari na shagar lashe zaɓe karo na biyu wanda ba da shakka idan Buhari zai fito takara da waɗannan mutane da suka sau dubu insha Allah Buhari zai kashe su. sannan bayan haka ina so in yi kira ga waɗannan jihohi da za a sake zaɓe rana asabar mai zuwa a sama to allah don annabi a ci zaɓe an yi talaban da suka yi idan kusan cewa shina da magoya baya to wannan rana ne ya kamata ya to da rinna cewa. to mun gode kwarai allah ya sa su yanzu mu leƙa bauchi wani daga bauchi. suna na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi. to gare ka malam. To ra'ayina na yau alhamdulillahi jiya dai an ba da certificate ma 'yan majalisunmu da aka zaba. To da Allah muna kira ko kuma roƙo ma shi kansa mu na Bauchi tsakiya a Honorable Halliru Dauda Jika sannan kuma da Honorable Mansur Manu Soro da kuma honorable baba iyali muna so su mika mana magana aikin kafin zaki dam na jihar bauchi idan suka je majalisa sannan kuma muna so idan suka dawo gida a yi wani kwamiti mai karfi a karkashin mai martaba sarkin bauchi da kuma sarkin ningi a tinkari shugaban kasa akan maganan wannan aikin kafin zaki dam na gode magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi har yanzu dai muna bauchi wani daga bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Sama'ila kasan kasin madaji karamar kobar Ganjo a jihar Bauchi. To gare ka. To alhamdulillah yau Juma'a dai ra'ayi na shine yau dai ina kira ga shugaban hukumar zabe na jihar Bauchi da shugaban hukumar zabe na ƙasa gaba ɗaya Farfesa Muhammad Yakubu. Da su duba Allah kamar yadda aka ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai adalci aka ci kowa ta zaɓen sa ba shi mu jihar Bauchi. Muhammad Abdullahi Abubakar ya ishe mu mun zaɓi shugabanmu da ya kamata yanzu a bashi don shugaba muhammadu buhari shi da kansa ya mu yi cancanta kuma har ga allah a zaɓen da ya gabata mun zaɓi shugaba muhammadu buhari a apc dama shi muke to amma da muka canja ya kamata a mana ihsani a bar mana shugabanmu da muka zaɓa don shi zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba a jihar bauchi mai magana sama'ila sawa kashin ma da karamar gobar gari a jihar bauchi to mun gode yanzu mu laika katsina wani da katsina Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai magana Sani Nuhu ne daga nan garin Yan Molu, sawan da aka fi zane da Sani dan Ataba. To gare ka. To ni ra'ayina ni ra'ayina a nan shine ina mika godiya ta ga Honorable Nasiru Sani Zangon Daura da Sani lola Comrade a madadin Malam Ayuba. Ina ina mika godiya ta ga Allah ya bada Allah Allah ya ba mu nasara kuma Allah ya ida nufi abubuwan alkawarin da suka dauka Allah ba su nauyin sauke shi to mun gode bari mu iya kwanta wani da kwanta gora Wani da kwanta gora hello eh. salamu alaikum nasara gare ka salamu alaikum wani daga nasara To ha yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC kuma layukan mu abu da suke ku kira ku bai albarkacin bakin ku akan wannan rana ta Juma'a. Muna Bauchi wani daga Bauchi. Salamu alaikum suna na yanko mai Bauchi daga rishi karamar hukumar Taurari jihar Bauchi. To gare ka muna sauraron ka. Yawa ni dai dan yi kira ne ga hukumar zaɓe da gwamnatin APC. da su zuwa Allah su ba duk wanda ya ci a kowanne makami ne don ba ana son a jefa kansar a wani hali ba to wannan shi ne ra'ayina to mun gode wani da kebi eh sani ba mun gani ne daga kebi to malam sani gare ka to muna da jinjina ma gwamnatin jihar kebi irin gudun da jami'an tsaro suka bamu kuma aka taimaka kuma muka gama lahiya kuma mun gode ma allah alhamdulillah to mun gode mun gode kwarai Wane daga lokaca? zuwa Abubakar daga Karara jihar Kogi Lakwaja. To gare ka nawa. To ni da ra'ayi na akan zaben nan namu na ni asalin ɗan jihar Zamfara ne amma mazaunin Lakwaja. ina roƙo ga shugabannin mu na zamfara don Allah wanda zai ci zaɓen nan a bashi ya ci saboda gudun ne da za su taso a baya ni ra'ayi na kenan. So, mun kwana lafiya. mun gode wane da kaduna sunana murtala ne ina kiran ku da garin gasa kaduna tarayyar najeriya to gare ka to a to alhamdulillah ka san mu da kaduna da kano ɗaya ne kuma mu ma fa kusan dangin mu akwai su a kano shawarar za mu ba kanawa da muna koyon siyasa daga gurin su amma gaskiya kamata mu kaduna siyasa akida muke yi ya kamata a ce gwamnatin da take cin gwamnatin nan ta rike kano a ce babu wani tashin bom ba kashe-kashe da aiki ake na lafiya a cikin jam wannan gwamnati baya to ya kamata a kara duban gwamnatin kwa shi ganduje saboda ka duba masallacin nan mai tani a wancan tsohuwar gwamnatin na wannan jam'iyyar da suka nace ma aka dinga kashe mutane a masallacin ta da babu mai da kaduna ko ina amma gwamnatin nan ta zo mun zauna lafiya wannan sun cancanci a jinjina musu karshe don ya zo da jan hulan shi ya rikita su ya lalata siyasar kano da fatan za ku tashi lafiya. mun gode kwarai sai mu lega ci gwane Assalamu alaikum Muhammadu Ayatullahi ne da kashe kofar yamma ta Kano State. To gare ka. Ina muku barka da aiki. Barka ka dai. Yawwa ra'ayina a yau shine yawancin mutane bakin su baya furta alheri akan zaɓuɓɓukan nan kowa ya kai furta magana sai sai za a tashi hankali to addu'ar da muke yi din yake furta mummunar kalma Allah ya mayar masa kansa mun kyakkyamu alheri muke nema. mu kyakkyawar manufa muke nema so muke ayi zaben nan lafiya a gama lafiya amma mutanen sun tayi magana mai kun ake mun gode to layi ya yi halinsa sai mu ce allah ba da zaman lafiya har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc wane ne daga wari eh, kina magana kana magana da madu annabi dan Nijar mazaunin wari Delta State Najeriya. To gare ka. in shawara ta ga najeriya to da fatan sun yi zaben lafiya yana hota su murna sun yi zaben lafiya kuma wannan wanda za a yi gaba allah sa a yi lafiya a wani lafiya to mun gode wani daga yobe eh, salamu alaikum wa alaikum salam ina kiran ka daga nan yobe da allah ni dan sandan kwantar da tarzoma ne da allah to gare ka eh, ina so in faɗi ra'ayina akan mu muna special duty a nan yobe Raban da a biya mu kuɗi na mu tun Novemba har yau ga sojoji ana biyan su. Mu ba mu san me muka federal government ba. Jobe, Faiduguri, Adamawa, tun muna nan so ake mi bara. To dan Allah ina son masu ruwa da tsaki akan mu dan Allah ko a rundunar 'yan sanda ne ko kuma a bangaren shugaban kasa muna so dan Allah a duba mu. Muna godiya. Muna so a taimaka mana. to mun gode muna godiya ga duk wanda suka kira a shirinmu na yau kamar kasai ranar juma'a ce kowa ya kira ya bada albarkacin bakin shi to da lakar ku shafa da cewa kuna sauran sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma sai shirinmu na gaba wasanni a takaice daga kamaru wasanni a takaice. kocin kulob ɗin Indomitable Lions na ƙasar jamhuriyar Kamaru Clarence Zidop ya bayyana sunayen masu taka leda na kulob ɗin su 23 waɗanda za su gabza da ƙasar Comoros. Ranar 23 ga watan Maris ɗin nan kan neman halartar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka wanda za a gudanar a ƙasar Masar. Za a gudanar da wasan ne a filin wasan ƙwallon ƙafa na Ahmadu Ayijo da ke birnin Yawunde. Sai kuma gasar kaka'ar wannan shekarar ta bana kulob ɗin Colombe. kwamitin ladautarwa na kulob din sun dakatar da kocin kulob din da ma mai horar da mai tsaron gidansu na makonni uku uku domin samun su da waɗansu a akan allon gasar kakar wannan shekarar na laliga. Kulob din union da duwala ita ce ta farko akan allon da maki goma sha hudu sai kuma mata ta biyu ita ce kulob din dragon da ya wunde da maki goma sha biyu kana ta uku kuma ita ce kulob din cotton sport ta birnin garwa da maki goma muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru. To madalla a gaida awal garba yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. takaice babban kungiyar 'yan tawayen kasar Sudan ta kudu na yin kira ga shugaba Salva Kiir akan ya samar da kudaden aiwatar da yarjejeniyar samar da zaman lafiyar da aka rattabawa hannu a shekarar da ta gabata. Kungiyar ta kuma bukaci kasashen Sudan da Uganda a kansu matsawa Kiir lamba har sai ya fito da kudaden. Ranar 12 ga watan Satumban da ya gabata ne gwamnatin kasar da kungiyar 'yan tawayen Sudan da ake kira SPLMIO a takaice suka sanya hannu a yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin basasar Sudan ta kudu a birnin Addis Ababa. Adadin marasa aikin yi a ƙasar Turkiyya ya kusan kai shekaru goma yana ƙaruwa, lamarin da ke daɗa munanta yanayin tattalin arzikin ƙasa a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan gabanin muhimmin zaben ƙasar da ke tafe. A cewar wasu alƙaluma da aka fidda yau Juma'a yawan marasa aiki a Turkiyya ya ƙaru da kashi goma sha uku da ɗigo biyar cikin ɗari, adadi mafi yawa da aka gani a ƙasar tun shekarar dubu biyu da goma. Yawan marasa aikin yi a ƙasar yanzu haka ya kai kai miliyan hudu da dubu uku. Akalla mutane 49 suka rasa rayukansu wasu fiye da 20 kuma suka samu raunuka a cikin harbe-harben da aka yi a wasu masallatan juma'a guda biyu a kasar New Zealand a yau. Yanzu haka an cafke wasu mutane uku maza da mace ɗaya dangane da harin. Ko da yake Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ce daga cikin mutanen ba wanda sunansa ke cikin jerin sunayen mutanen da ma'aikatan tsaro ke mai da hankali a kansu tuni aka riga aka tuhumi ɗaya daga cikin mutanen wani ɗan shekaru 28 da haihuwa da laifin kisan kai kuma gobe asabar ake sa ran gabatar da shi gaban hukuma To madalla da haka muka zo karshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safin Allah ya kamar karfe shida na asuba yanzu amadadin Maryam da ta tayan gabatar da shirin da kuma Julie Grisham ta hada shirin da bada umarni sai injin namu David ne na Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.